A sanarwar da ta fitar da sanyin safiyar Laraba 25 ga watan Afrilun 2023 wacce aka wa manema labarai, ma'aikatar ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta bayyana farin ciki akan abin da ta kira samun nasarar ficewa da jami'anta daga Sudan su kimanin 38 da suka tsallaka Jibuti da taimakon dakarun musamman wato Force Special na kasar Faransa. gwamnatin Nijar ce ta tuntubi ofisoshin jakadancin faransa a khartoum da ya mai, a kan buƙatar baiwa waɗannan jami'ai damar shiga ayarin faransawar da aka kwashe daga khartoum in ji wannan sanarwa shugaban ƙungiyar fadi sanfuwa nasir saidu da ke bayyana ra'ayinsa ya yaba da wannan mataki da yake kallo a matsayin wata alama ta kyakkyawar hulɗar ƙasashen biyu rayuwa ta diplomasiya haka ne imini in maka ƙasa horon shi ta kama mana sosai ita ma wurin hiddu 'yan uwanmu daga cikin wanga matsala wanda duk ya taimaka maka a ƙasar sudan ya huddo maka mutanenka a cikin matsala wadda suke ciki ta ha maza ha mata wanda duk ƙasashe masu ƙarhi suna ta neman su hiddo mutanensu sai mu ce alhamdulillah da yake babu wasu alkaluma na hakika a hukunce dangane da yawan 'yan nishar masauna sudan wasu majiyoyi na kwatanta cewa miliyoyi ne ke rayuwa a wannan ƙasa ta yankin gabas afirka haka kuma akwai ɗalibai 'yan nishar da ke karatu a jami'o'in sudan abin da ya sa shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sudifodi ke nuna damuwa akan halin maraicin da aka bar waɗannan bayan allah bayan ficewar jami'an jakadancin nishar daga khartoum jami'an diplomasiya su an ƙetar da su su kuma wannan talakawa an bar su kenan ka gani ba za su ce gwamnati ta musu adalci ba su yanzu ya ne makomar su ya ne mai gwamnati ya tanada musu don saboda su ma a samu a kare su da wannan bala'i wannan yasa nasiru saidu ke shawartar gwamnatin nijar ta dage da neman hanyoyin kubutar da sauran 'yan kasar daga halin tsaka mai wuyar da ake ciki a khartoum in ma na kasa horanshin ta kara kama muna in ma na wata kasa ta kara kama muna imma wasu jirage mu za mu samu daga nan su ta su ɗauko su gwamnati dole ne ta yi irin wannan aiki tunda nauyi ne wanda ya rataye bisa ga wuyanta. kuma muna da labarun shugaban ƙasa yana bisa wannan hanya wadda za a samu a ci gaba da huddo 'yan Nijar duk waɗanda ke bukata haka a wanga yanayi ta ƙasar Sudan ta hwada. a hirar da muka yi da su ta waya a yammacin litinin din da ta gabata ɗalibai 'yan nishar da ke sudan sun koka a game da abin da suka kira halin ko unkular da jami'an karamin ofishin jakadancin ƙasar suka nuna a game da halin da suke jigi a wani lokacin da abinci da ruwa da wutar lantarki suka fara yin wuya sakamakon kazamin faɗan da aka shafa kwanaki sama da goma ana kafsawa a tsakanin janar-janar ɗin da ke hamayyar rike madahun iko sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.